Tarok da ke nan jihar Plateau sun gudanar da zanga-zangar lumana a harabar majalisar dokokin jihar Plateau don nuna rashin jin daɗin su da yadda gwamnatin jihar Plateau ta yi biris da kisan mutanen na Tarok da aka yi a wasu yankunan karamar hukumar wasi. Al'ummar na Tarok saye da baƙaƙen tufafi sun yi tattaki ne zuwa majalisar dokokin na jihar Plateau don neman majalisar ta gudanar da bincike kan kisan mutanen su da aka yi. Mr. Nanlir Kartin shine sakataren Gwang Ishi Otaro. Kowace wayewan gari ana samu waɗanda sun ma rube. So har yanzu ana kan samu gawawaki. So ba za mu ce iya ga numban da sun mutu ba, amma gaskiya an kashe rayuka da ɗan dama. Me kawo ku nan uh, wajen 'yan majalisa? Eh to abin da ya sa muka zo kaga abin nan ya faru a jiyan Plateau. Gwamnatin Plateau ba su fita su yi magana cewa abin da ya faru ba kyau ba gwamnati ba su iya sun ce to ga abin da ya sami mutane bari mu kai musu tamako in kun gan bidiyo din za ku gani dukiyoyin mutane abinci dai an kone kap wai in muna karkashin gwamnati ba a lura a ce a taimake mutanen nan su rayu ba wato ya nuna ana ce mutane nan ma bari nunwa mata kashe su shi ya sa muka zo mu nuna bakin cikinmu da gwamnati wanda ba su damu da mutum taro ba. Kakakin Majalisar Dokokin Jihar Plateau, Mr. Titus Alams ya shaida mun cewa sun ji kukan jama'ar na taro kuma za su ɗauki matakan da suka dace. Na faɗa wa mutane masu kar a kawo siyasa a cikin wannan magana. Domin idan an ce an kashe mutum an kone mishi gida ya wuce siyasa. Ni kuma wani abin da ya dame ni a zamana na shugaba na majalisa. Ko mu mu ba mu ji daɗi ba. Wai ni kan me yasa ana nan ana kawo hari manyan yarurruka ne a plateau kaga an ji an taɓa tarok suna da yawa kaga muna fama da shi a nan biron suna da yawa ai eh kuwa malam ba ka tunanin cewa ana so a fara da manyan yarurruka ne kananan wani rana sai a yi ta murgusa shi kawai to tsoron mu kenan amma kun taba yin bincike kun gane su wage kawo wani hari da kuma matakan da za ku dauka don hana kawo wani hari ai in bincike ne an shayi kuma kusan abin da ke faruwa a north east ko gwamnatin taraya za su gaya maku abin da ake yi a can duk da bincike ba za ka taba gane ba mutum ne wanda bai zo ya ce maka ka bani wannan ka hana shi tukuna ya zo yaki da kai ba mutum ne bai taba zuwa ya ce maka ina son wannan abu a hannun ka ko kuma ka rike man wannan bashi ka ki bani zan yi rikici da kai ba mutum ne kawai zai zo da dare ya yanka ka ya sa wuta a gidanka ya tafi yanzu ne suka kawo maganan mu maza mu tambaya Shi ma shugaban karamar hukumar Jos ta Gabas, Brigadier Janar Samuel Abok, ya ce sun ɗauki matakan tattaunawa da masu ruwa da tsaki bayan kisan mutane da wasu mahara suka yi a yankin VAT da ke karamar hukumar ta Jos ta Gabas. Su mana su mu zauna mu tattauna da waɗanda suna da dama tsakanin su ɗin. Mu tabbata gaskiya ana abin kunya ne cewa na ba yana faru mutanen da ya kamata a ƙasa ɗaya kamar yanwa su suna kakashe juna bai kyau ba. akwai waɗansu tallafin da za ku ba wato waɗanda suka jikkata ne za mu kai musu taimako abinci da su taburma da su filo abubuwan kwanciya dai don mu rage musu wahala zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria